Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga labaran duniya a takaici. Kotun banka don manyan laifuka ta duniya ta samu tsohon kwamandan dakarun Sabiyawan Bosnia Ratko Miladic da laifin kisan kare dangi da kuma keta haƙƙin bil'adama. Gidan talabijin na ƙasar Zimbabwe ya ce za a rantsar da Emerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban Zimbabwe ranar Juma'a. Rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda wani bidiyo da ke nuna sojojin Koriya ta Arewa suna harbin wani wanda ya canza sheka. tsohon prime minister italiya silvio berlusconi na sa ran sake tsayawa takarar wannan kujerar a shekara mai zuwa a ganawar da suka yi ta wayar tarho jiya talata shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin sun amince su goyi bayan kokarin majalisar ɗinkin duniya ƙarshen labaran duniya kenan huta lafiya